السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya ba mu iko a wannan yini da muke ciki na bakwai ga watan da shekara ta 1447 kuma ya dace 24 ga watan hudu shekara ta 2026 yan uwa masu girma muna godiya ga allah madaukakin sarki da ya ba mu lafiya a jikinmu muna roƙon allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa mu najeriya ah, bayan godiya ga allah subhanahu wa ta'ala saƙon da muke ɗauke da shi a wannan rana 'yan uwa shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna malmuminu na lalzina amanu billahi wa rasulihi sun malamiyar dabu wa jihadu bi amwalihim wa an fi sabilillah ula'ika humus sadikuna a can cikin suratul hujjara Allah ya ce muminai suwaye muminai na gaskiya su ne waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ba su yi shakkuwa babu kokwanto babu jan kafa kenan sannan suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu wajen taka binin Allah subhanahu wa ta'ala wa'yannan su ne mumine na kirki masu gaskiya ‘yan uwa masu girma yana daga cikin mafi girman sifa na masu imani da Allah da manzonsa. akwai gaskiya wajen imani ɗin babu raba ƙafa akwai yaƙini yarda da abin da Allah ya faɗa kuma za ka yi da yarda da abin da anai Muhammad ya zo da shi babu kokonto har cikin zuciya kamar da Allah ya faɗa sun malamiyar tabu ba sa jan kafa ba sa kokonto sannan anai Muhammad yana faɗa cikin hadisi ‘yan uwa yana cewa ɗayanku ba zai zama mai imani da gaske ba sai annabin ya kasance mafi soyuwa a wajensa sama da uban da ya haife shi ‘ya'yan da ya haifa da al'umma baki ɗaya mai gidanka wani sanata wani his excellency wani sai ka fifita son Allah da manzonsa akan waɗannan sannan imanin ka zai zama daga su yana daga cikin sifansu ‘yan uwa masu girma mummine mutanen kirki akwai takawa tsoron Allah a fili da ɓoye kamar yadda Allah ya faɗa ya ce masu imani ku ji tsoron Allah da gaske matukan jin tsoronsa to muminai suna jin tsoron Allah kuma suna da hushu musamman wurin kiyaye sallah a sallah suna yin kushu'i kuma suna yawan ibada shi yasa Allah ya yabe su Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mu'minai sun samu babban rabo to kaga ba kowa ke shiga wannan motar ba wanda a sallah akwai kushu'i? Kushui da ta ya tattaru duka a wajensa musamman in ya za a zai sallah kaga ba yin sallah don wani mutum amma mutane nawa suke yin sallah don mutane daidai da aure wani na nema in ya gane uban yarinyan yana sha'awan mai addini ne sai rika tafiya na yin sallah a masallacin kusa da gidan don a cewa yana kula da ibada kaga wani ɗan damfara ne akwai masu rigan addini su je suna rashin gaskiyar shi amma asalin su ba masu addini ba ne ta wani ba mu ne ba ne sannan yana daga cikin sifan bayan Allah na gari muminai akwai jihadi da bayar da dukiya domin addinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan har wa yau daga cikin sifansu akwai mai akwai gaskiya akwai amana shi yasa Allah ya ce ula'ika humus sadiquna manzo Allah yana faɗa cikin hadisi yana cewa ku rika yin gaskiya domin gaskiya yakan kai mutum zuwa ga wata daraja ta musamman har ya kai Allah madaukakin sarki ya yarda da shi sanaya daga cikin sifan mu'minai yan uwa akwai kyakkyawan ɗabi'a ba sa tashi hankali duk abin da ka zo musu shi rigima ce salaman salaman kamar da Allah ya faɗa wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi haunan wa idha jahilu na qalu salam a ɗaya daga cikin magabata hassan albasari Allah ya ƙara masa yarda yake cewa imani ba wai burace-burace ba ne kawai a'a zuciyarka ta tabbatar da me kake fada ko me kake aikatawa abin da kake aikatawa ya zama zuciyarka har cikin zuciyarka wannan abin ne sannan aikinka ne zai tabbatar da haka shi kuma safiya sauri Allah ya fi masa Ya ce al’imanu kaulun wa amalun imani fa aiki ne za ka yi tukuru zance ne kuma za ka yi aiki domin imani yana karuwa da aiki ta kwarai haka yana wacewa da miyagun aiki to haka 'yan uwa masu girma in kana son ka zama muyuni na kirki to ka zama akwai gaskiya cikin al'amuranka an baka amana ka karka shiga abin da ba naka ba karka shiga haƙƙin wani ka yi ba ne yana sa ɗan adam ya samu watsewa sannan karka yi shakku da abin da ne muhammadu ya faɗa ga musulmi yana shashanci wallahi shakku ne da abin da Allah ya faɗa kuma shakku ne da abin da Allah ya faɗa misali wannan lokaci da muke ciki yan uwa zaka ga manyan mutane wasu na fati suna rawa gami me zai kara maka rayuwa ko ana buci za a katuwa zai na rawa wannan raina Allah ne kuma raina annai Muhammad ne kuma matsayinka na musulmi ke na kara shakku da abin da annabi ya faɗa dole a gaya ma gaskiya ka san ba aikin kirki ba ne duk wanda ya samu ni'ima ya yi kiɗa annabi ya ce Allah ya tsine miki kuma haka annabi ya faɗa kuma dole za a gaya maka ranka yi ka gyara in kana kuskure ka gyara kawai ko yarda da aqidan arni shi yasa zaka zo ka watsa da darajanka kana da naka addinin arni na da nashi addinin in kun haɗu a wurin aiki kai addinin kai nashi dama Qur'ani ya faɗa lakum dinukum sai ka bi addinin arni sannan zai za ka samu karbo duk in ma ofis aka baka na tenuwa ne kwana nawa ne sai ka sa arne ya ji daɗin ka yarda da kai baka nemi yardan Allah ba to wannan shine yana daga cikin shakku da musulmai suke samu kansu shi yasa ka fita a wannan motan ba ka a wannan motan ba masu imani bane ka samu shakku da abin da annabi ya faɗa kenan amma muminai mutanen kirki ba su shakku sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi muhammad sannan ba washe ku. ka je ka ji mai annabi ya ce allah ya ce a yi allah ya ce kar a yi allah ya haramta allah ya yi kaza haka za ka tsaya a wajen ba ka da ta cewa idan allah ya faɗa annabi ya faɗa ba ka da ta cewa abinda ke wajen ka kawai sami ina wa a amma ka ce sami ina wa a sai na ka zan bai hude kuma bai hude inanne ne tsinanne ne to wannan jarraba wanda aka yi wa shugabannin ke da musamman irin waɗannan lokuta ta kowane ɓangare je ka duba facebook ka gani kullum ka gai shugabai na rawa na kiɗi shekara shi fa 60 wani saba'in wallahi da wani tamanin ko yana rawa daɗi mai za ka ji idan ka zaye ranka a wurin me za ka cewa mala'ika wanda za su fi maka ziyara ta farko a kabari akan me ka mutu ka sai kai bayani sai kai bayani akan me ka mutu wurin fati wurin asara kana kashe kudi wurin biki an zo an ce a yi taimake kana addini ka sa hannu a ka duba kudin da ya mutu sannan ka cire ka bayar amma wurin fati mata na rawa duba wani bala'i da aka jefa mana wai doka ne in ka zama shugaba an zo ana irin kiɗin na ma suna kiɗi a tuttuɓe wai doka yana cikin doka ba za ka yi hanawa ba ka da daga cabin za a tambaye ka a ba kana shakku nan ba su kuma mu ne ba a shakku to Allah ya datar da mu ɗan uwa ɗalibai ku ne shugabanni na gobe ka zama shugaba sai kana fati sai Allah ya tsinye maka gara ka sani tun yanzu ko ka gama digiri an baka certificate wa kai ne la'ananne ne. instead of ka faɗi ka yi juda haka annabi ya faɗa ba godiya ga Allah ba kenan wai kana fati ka haram ka halarta mu kanka abin da Allah ya haramta za ka ɗauki hannu ka ƙatuwan mace kana mata rubutu wai ta yi abin nan ka duba yanayin jama'a suke ma kansu illa ka samu ni'ima ma kana ce Allah ma da latir kana gama ka faɗo ka mutu Ba kai musu bayani a kabari a yi ko ba kai ba za a rubuta maka za ka zo ka bar ofis ɗin sai an maka tambaya ɗaya bayan ɗaya wallahi za a su sai ka wallahi sai ka ba da amsa kana ofis kana damfara annabi ya hana kana shekuke nan da abin da Allah ya faɗa to Allah ya ce mumini ba sa shakku kai muminin kirki ne tsakani da Allah an zo exam hau kai satan ansa kai muminin kirki ne zan ka samu great mai kyau da wannan rashin gaskiya ko mr lecturer an baka wannan goro ka karba kai damfara kai na zalunci do you think you will go free kawai haka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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير زاد ليوم المعاد عباد الله خطبتي في هذا اليوم المبارك عن قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أيها المؤمنون هذه الآية الكريمة تجمع صفات المؤمنين الصادقين ومن أعظم صفاتهم عباد الله صدق الإيمان واليقين ولا شك في قلوبهم كما قال تعالى ثم لم يرتابوا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين عباد الله ومن صفاتهم التقوى وخشية الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت ومن صفاتهم عباد الله الخشوع في الصلاة وكثرة العبادة لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم ومن صفاتهم عباد الله الجهاد والبذل في سبيل الله كما قال في الآية وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقال صلى الله عليه وآله وسلم من جاهد غازيا فقد غزا رواه البخاري ومن صفاتهم عباد الله الصدق والأمانة قال تعالى أولئك هم الصادقون وقال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر متفق عليه عباد الله ومن صفاتهم حسن الخلق قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحدكم إلي أحاسنكم أخلاقا رواه الترمذي وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل وقال سفيان الثوري رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمأسية فاتقوا الله عباد الله وحققوا الإيمان في قلوبكم واعملوا بطاعة ربكم لعلكم تكونون من الصادقين فيا عباد الله اتقوا الله وألموا أن صدق الإيمان ليس بالأقوال فقط بل بالأعمال والإخلاص فاجتهدوا في طاعة الله وأنفقوا في سبيله وجاهدوا أنفسكم على الطاعة وأكثروا من ذكر الله فإن الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخر الآية اللهم اجعلنا من الصادقين ومن المؤمنين الحق وارزقنا الإخلاص في القول والعمل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين Wasalatu wasalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wa عليه وعلى آله وسلم My respected brothers and sisters in Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, ah, Today is 7th Dhul Qa'dah 1447 after Hijrah, which is 24th of April 2026. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, seek His help, and ask His forgiveness. We seek protection in Allah subhanahu wa ta'ala from evil within ourselves and from the consequences of our deeds. Whoever Allah guides, none can misguide, and whoever he leads astray, none can guide. My dear brothers and sisters, I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone that partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is his servant and messenger. My dear brothers and sisters in Islam, I advise you and myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala for indeed taqwa is the best provision for the hereafter. Today's sermon on this blessed day focuses on the saying of Allah subhanahu wa ta'ala. As I mentioned in Arabic before, the believers are, are only those who had believed in Allah and His Messenger and then did not doubt, but strive for their wealth and their lives in the cause of Allah. It is they who are the truthful. Surah Al-Hujurat, Ayah 15. My esteemed brothers and sisters, this noble verse gather the key qualities of true and sincere believers. Among their greatest qualities is through faith and certainty, a firm belief in Allah and His Messenger without any doubt and hesitation or hesitation. Their hearts are settled upon conviction. The prophet of Allah, Muhammad bin Abdullah, peace and blessings be upon him, has said, none of you truly believer until I am more beloved to him than his father, his child, and all of mankind. This hadith is authentic, agreed upon. Another of their qualities is taqwa, that is consciousness and fear of Allah in both public and private Allah says, "All you who believe, fear Allah as he should be feared. Surah Al-Imran, Ayah 102. And the prophet is often him has said, fear Allah wherever you are. This hadith is authentic, reported by Al-Tirmidhi. Among their qualities, my dear brothers, is humility and devotion in prayer. Allah the Most High said, successful indeed are the believers, those who are humble in their prayers. Surah Al-Muminun, Ayah 1, 2, 1 to 2. The prophet of Allah, peace be upon him, has said again, the closest a servant is his Lord is while he is in prostration reported by Imam Muslim. They are also known for striving in the path of Allah, giving their wills and dedicating themselves sincerely for his sake. The Prophet, peace be upon him, has said, whoever equips a fighter in the path of Allah subhanahu wa ta'ala has taken part in the reward. Another essential quality is truthfulness and truthworthiness. Allah says, it is they who are the truthful. The prophet of Allah, peace be upon him, has said, hold firmly to truthfulness, for truthfulness leads to righteousness, a great form. They are also people of good character, humility, patience, and kindness. Allah the Almighty says, the servants of Allah most merciful are those who walk upon the earth gently. And the prophet again says, the most beloved of you to me are those with the best character the earlier scholar, uses to say one of them is Al-Hasan al-Basri rahimahullah Hassan. faith is not wishful thinking, but what settles in the heart and is proved by action. Again, Sufyan al one of the greatest scholars in the world, mentioned Faith is a, a statement and action. It increases with obedience and decreases with sin. So fear Allah, O servants of Allah, strengthen your faith and strive in obedience so that you may be among the triple believers. O servants of Allah, fear Allah and know that True faith is not merely word, but sincerity and righteous action. Strive in obedience to Allah, give in charity, struggle against your own desire, and remember Allah often. Indeed, Allah the Most High says, those who remember Allah while standing, sitting, lying on their sides. May Allah make us among the truthful believers Grant us sincerity in our words and action and forgive us and our family. May the Almighty bless our action. Umu ila salatikum. Yarhamukumullah.